talakawan shugabanni biyar a nahiyar Afirka. Na biyar shine shugaba Edgar Lungu na ƙasar Zambia wanda ya mallaki dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. Na hudu kuwa ita ce shugaba Sahale Wok Zewde na ƙasar Ethiopia wacce ta mallaki dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. Na uku shine shugaba Jao Manuel na ƙasar Angola wanda ya mallaki dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. Na biyu shine shugaba Adama baru na ƙasar Gambia wanda ya mallaki dalar Amurka shugaban ƙasan da ya fi kowanne talauci a cikin waɗannan shugabanni a afirka shine shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda ya mallaki dala 150 kacal